gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da Zara Amin Fage. Sai ni Daula Salim. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau ma biyar ga watan Disamba na shekara 2018 shirin namu zai yi magana ne akan yadda likitocin Afirka ke ficewa kasashen waje. kula da ma'aikata kula da abin da su da sauran abin da dai muke cewa welfare da zaman lafiya da kuma ci gaba da sauran zuwa da mutane sun fiye zuwa wayannan wajaje saboda abin da za su samu a nan ya ci abin da suke samu a can inda suka baro. haka ne hafiz da zara'u ganin yadda kullum muke ganin kwararrun likitocin afirka suke komawa kasashen waje domin yin aiki bayan idan muka yi la'akari da yadda kasashen afirka suka fi bukatar likitocin domin inganta harkar lafiyar kasashen don haka ne yau za mu tattauna domin mu ji menene dalilan da ke sawa suke yin hakan. To yanzu bari mu fara jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce ta yaya kuke ganin ƙaurar da likitocin ƙasashen Afirka kamar Najeriya da Nijar suke yi zuwa ƙasashen waje ya ke shafar fannin lafiyar ƙasashen ga kuma yadda kuka amsa mana. amsanmu ta farko ta fito daga armayau husaini da shafi'u husaini inda suka ce salam yau da gobe fatan alheri a gare ku hakika karar da likitoci a kasashenmu na afirka ya zama ruwan dare gama duniya musamman a ƙasa ta najeriya sai dai mu ce allah shi kyauta amma abin ya wuce yadda ake tunani ku tashi lafiya sai awan mamadu dumba a niger da babayo gambo da magaran niger Hakika wannan ƙaurar da rikitocin Afirka suke yi zuwa ƙasashen waje babban ƙalubale ne ga lafiyar al'ummar ƙasashenmu na Afirka Allah ya kawo mana sauƙi. Sai Usmani Abdumani Bauti Nijar tare da Mustapha Abdu inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah. A gaskiya ƙaurar da wasu likitoci ke yi daga nahiyarmu ta Afirka samsam bai dace ba ku tashi lafiya yau da gobe. sai Adamu Mahmud inda ya ce yawan ƙaurar da likitoci suke yi namu na Afirka zuwa ƙasashen waje yawanci rashin kishinin ƙasa ne doce ta ɗaukin ɗawainiyar karatunsu amma idan suka yi mata bauta na shekaru kaɗan sai su gudu su bar mu Allah shi kyauta. Sai Ibrahim Salisu ɗan Kaduna inda ya ce hakika yau da gobe ko shakka babu wannan ba ƙaramin koma baya ba ne ta fannin lafiyarmu musamman mu talakawa muna fatan gwamnatocin ƙasashen afirka za su ɗauki ƙwararren mataki domin kawo ƙarshen wannan matsalar sai a rabiu muhammad gidan madi daga jihar sokoto najeriya fatan alheri gare ku yau da gobe hakika ƙauren likitocin afirka musamman ma na najeriya da nijar zuwa ƙasashen ƙetare babban illa ne gare mu ta fannin lafiya kirana ga shugabanninmu na afirka da su kawo kayan aiki na zamani ga asibitocinmu kuma a dawo da likitocinmu domin su ba da gudunmawa ta fannin lafiya sai saƙon abdulrashid jola musa gwadabawa inda ya ce a ganina akwai sakaci a wajen gwamnatocin jihohi da ma ƙasa baki ɗaya duba da ganin yadda suka ɗaukar nauyin karatunsu amma kuma daga bisani su tafi abinsu ba tare da gina wani sharaɗi a tsakaninsu ba. Yanzu bari mu saurari saƙon ɗan iya da ya baiwa amininsa Isa Lawal Ikara. yau ɗan iya da kanshi ya tako ya iske na har gida da ganin shi kuma na ce ai lallai yau dan dai ba ni da hanci irin na mata ne da na yi guda saboda ko ba komai na yi babban kamun da zan ce yau ga ka har fada dan ya ce bari maganar murna don gaskiya na zo ne akan wani batu mai tsada don magana ce ta likitocin da ke ƙaura daga mu na afirka zuwa turai kawai don su yi hada-hada alhalin kuwa akwai bukatar nan a ƙasashensu na haihuwa su zauna don magance likitoci 'yan gada-gada. Kodayake dai wasu likitocin sun ce sukan bar ƙasashen Afirka ne don zuwa ƙasashen da za su nemo babban lada. Saboda a cewar su nan ƙasashensu na Afirka fa ba a biyan su da kuɗi mai tsoka sai dai a bar su da ɗan kuɗin da sukan kira la'ada. Shine fo suke ganin anya ko irin waɗannan likitoci suna da aƙida kuma su suna nufin shi kenan nan haka za a bar marasa galihu idan ba su lafiya sai dai su saduda na ce gaskiya ne kuma dan iya kamar yadda ka faɗa yau kam ka zo da magana mai girma don dama ni ma na daɗe ina tambayar wai shin mai yasa ne wasu likitocin afirka ba sa son tsayawa don yi wa ƙasar su hidima ko dai dai kuma bijiro da irin waɗannan batutuwa ne kan sa wasu 'yan ƙasa su ce mutum ya faye gulma alhalin su ma likitocin da ke ƙaura zuwa ƙasashen nan wasu na ganin ai akwai kwalama wasu makan ce ba wani abu ke fitar da likitocin daga kasashen su na afirka zuwa turai ba illa hadama sai dai kuma su ma likitocin kan ce akwai matsala daga bangaren shugabannin kasashen da ke sama musamman ma dai yadda idan su ma likitocin suka zo da gwamnati bukatu kawai sai ka ji ana ta faman gaddama sannan sukan ce asibitocin afirka fa sun bi sun su kurkuce saboda babu gyara ba gini kuma babu kaya kayan aikin da likita zai dau azama shi yasa marasa lafiyan kasashen afirka ke kwanca asibitoci suna ta fama yanzu dai ta kai a wasu kasashen afirka idan mutum bai da kuɗin zuwa turai a duba lafiyar shi sai dai ya kwanta cikin jinya lamama dan ya ce to Allah dai ya sa shi wa gabanin da ke dafa da madafin iko da su waɗannan likitoci su kokari su gyara ta yadda kowane bangare zai ɗauki mataki kwakwara ita dai kaga bangaren gwamnati kamata ya mu gaya mata cewa ta daina jefa likitocinta a kwandon shara su kuma kaga likitoci akwai buƙatar su kau da idansu a kan naira domin gaskiyar magana talakawa marasa galihu kawai ake kwara saboda su ne ba su da gurin zuwa idan sun tsinci kansu cikin wata lalura musamman ganin yanzu kowa ya fahimci asibitocin kuɗi sun fi ƙarfin talakan ƙasashen afirka ƙarara kamar dai yadda dama da ƙyar talakan ke ci ya ƙoshi balanta ballantana ma a yi mai maganar sutura kinan dai dole likitocin nan su gane sai sun tsaya sun gina kasar su ta haihuwa ne za su iya duk wata gadara don haka su taimaka su dawo gida su yi ta aikin gina ƙasa da taimako kawai don su kwantar da wannan ƙura. To madalla a gaishe da ɗan iya. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina yana tafe da ra'ayoyin likitoci dangane da wannan lamarin. Da farko za mu so ka gabatar da kanka masu sauraron mu. So, sunana sunana Dr. Sani Adamu, ni kunganta ne na Chemical pathology a babban asibitin koyarwa na ƙasa da ke garin Gombe, na ƙasa da ke jihar Gombe. Dr. Sani yawancin likitoci abokananku sukan suna daga Najeriya tsallaka kasashen waje musamman kasashen da suka ci gaba domin su fara aiki a can me yasa likitoci suke lewa da suke tafiya kasashen da suka ci gaba suke barin najeriya to ina ga dai kamar akwai abubuwa da ɗan dama da suke kawo haka kamar babban abin ne ishi ne na welfare gaskiya wadda ya ka samu tarin su ya fi namu sosai nesa ba saba don ka fassara abin da suke zai samu a can kasashen da suka ci gaba ɗin ka kwatanta da namu sai ka bai taka kara karya ba ina ganin shi ne muhimmi bayan nan kuma mutane suna duba gaskiya security na zamantakewa ɗin da karatun yaransu da sauran abubuwa dai da dama na rayuwa wadda watakila a can su kafi za a fi samu a kan ƙasashenmu na nan masu tasowa. Ina ganin yin nan su ne muhimman abubuwan da ta mutane suke. ke tsallakewa bayan nan kuma akwai maganan kayan aiki wato mutum ya isa iya inda yake so na korewa a aikin shi za ka samu mutum ya san aiki sosai din ya yi training amma kuma kayan aikin gaskiya ba ba har yadda ake bukata ba to sai ka ga abubuwan da ya kamata mutum ya yi din amma yana da iyaka saboda ba kayan aiki da suka kamata to irin abubuwan da gaskiya suke sa mutane su tallaka da guraren da za su samu iya abin da ake bukata na ci gaban da za ka yi su kololuwan aikin ka da kuma yadda za ka ba da gudunmawa iya kololuwan basirar saboda kayan aiki suna nan ko'ina. Ana sunana Aliyu Ibrahim Lawan, Dr. Aliyu Ibrahim Lawan, ina aiki a Federal City Hospital Gombe. Dr. Aliyu me yasa ne kake a tunaninka me yasa yan uwanka likitoci suke fishewa daga Najeriya suke zuwa suke yin aiki a kasashen waje? To, wani akwai um, reasons da yawa amma wanda fi shahara shi ne ya danganci irin biyan ma'aikata. Wani sha'in za ka ga kamar abin da za a biya ka a nan za ka iya samun ninkinsu su uku su hudu a kasashen waje. definitely in ka samu wannan biyan bukatan ka da za ka iya turo mutane da suke nan Najeriya na uwa na gida za ka fi biyan bukata na dai kenan. Na biyu kuma of recent akwai problem na samun aiki za ka ga mutum ya gama makaranta ya gama house job tashi wato wani shekara ɗaya da muke bayan gama makaranta na training za ka ga mutum ya NYSC amma ya samu aiki inda zai ƙara karatu na kwanan cewa ya zama consultant ana samun matsala to sai ka ga lokacin mutum za a gan shi yaro ne ba shi da iyali so ya fi ganin cewa yana da sauki ya yi rubutu ya rubuta jarabawa idan a kasashen waje suka ga izini ya samu aiki a can na uku kuma na ƙarshe shine yanayin kayan aikin mu a nan wani sa'in za ka ga eh, mutum ya yi karatu gashi a littafi an gaya ma yadda za ka amfani da mashin kaza kaza yadda zai taimaki marasa lafiya amma babu su babu kayan aiki amma ka ga ka ji kasashen waje na yawanci za ga duk irin wani abubuwa akwai ya ga mutum zai aiki da kuma hankalin shi a kwance ya san kuma abin da yake yi fitar of his da shi ne abin da yake daidai. daga inda nake in suna daga abubakar muhammad Kofi, ina aiki da kungiya kula da inshora da lafiya da ma shine health insurance ke nan a takaice da yanzu haka ina magana ne da kai daga nan birnin ismaila da ke kasar misira wato egypt nan kai ma likita ka gudu kasan wajen ne ko kof ne kai ka misira a ni na je ta na je kaman kof ne akan wani abu da ake ce na kan economics a health care finances a tunaninka me yasa likitoci suke guduwa ne kasashen da suka ci gaba suke barin aiki a najeriya to yin shi ka abin abin da ka yi san hangan mahanga kuma mahanga guda uku na daya ta mahangar kasai na biyu ta mahangar likitan na uku kuma ta mahangar likitanci. a ta mahangar likitanci duk likitan da ke duniya yana karatu ne saboda ya taimaka ma mara lafiya da zarar ka waye gari ka yi karatun nan amma ba ka da halin ko ka suka yi abin da ya kamata ka yi amma na babu kayan aiki babu na'urar da ya kamata kuma kai ma ba ka da halin ka ci gaba da karatun ka saboda wasu yanayin na ka samu Najeriya ka ce ga mutum ya ga ya yi maza maza ya ba kasar. Na biyu kuma ko da aka yi shi ne saboda ka taimaka ma al'umma kai ma za a naka matsaloli ya kamata a ce likita idan ya aikin shi to akalla haƙƙin da za a biya shi zama mana abin ne abin da zai sai da kama shi da sai da kama iyalin shi inda za ta iya haɗa da abin da ake biyan likita a Najeriya yawa da kuma abin da ake biyan ka a wata ƙasa misali kamar Ingila kamar Amerika ta kamar nan kusa kusa ma misali irin su Rwanda su Kenya yanzu haka ina taro na ina taron nan ina taro ci ina kasashen afirka suka fi turo likitoci yan wanka a wannan taron da na da muke yi haka in kana tambayan likita ka ji nawa ake biyan mutum za ka sha mamaki ne. to abu ne da ya kamata a ce a hanga a ba cewa aka yi dole sai ka yi yadda kowa ya yi ba amma ga matsayin arzikin kasa ta najeriya haka ya kamata a ce gaskiya an wuce inda ake haka yanzu sai kuma magana ta uku shi ne yanayi na ƙasa ne shi ɗan adam kana yi ita ita kanta najeriya ya kamata a ce idan aka shirya shi karatu na likitanci abu ne mai muhimmanci yanzu misali ina magana da wasu mutane a nan misira suka cika ce wani karatun karatun likitanci a nan misira kyauta ne idan ka fara shi daga hundred level wato level na ɗaya har zuwa ƙarshe ba ka biyan naira kyauta saboda kaga idan an maka wannan abun a matsayin taimako kai ma in kai za ka taimaka ma ƙasa za ka ji da daɗi kai ma ka yi ka ba da nasa saboda ka san an maka wannan sannan kuma idan kana so ka ƙara karatu to za su ma za su taimaka maka su baka wani abu ka tabbatar ka gano karatu sannan sai ka dawo kai maka kanka aiki to ma ya kamata jin irin waɗannan abubuwa ya kamata a ce an ki su sai da likita zai ta abin da kuma continuous eh, development na likita da zama an shimfiɗa masu waɗannan eh, ka'idoji na taimaka masu idan saboda karatun su ya ci gaba tantan da ya karo karatun su ya karo ma al'umma ne ba kai shi kaɗai ya karo ma ba. Ana suna na Aliyu Ibrahim Lawan, Dr. Aliyu Ibrahim Lawan, ina aiki a Hajjan City Hospital Gombe. Dr. Aliyu, me yasa ne kake a tunaninka me yasa yan uwanka likitoci suke fishewa daga Najeriya suke zuwa suke yin aiki a kasashen waje? To, Wani akwai um, reasons da yawa, amma waɗanda fi shahara dai shi ne ya danganci irin biyan ma'aikata. Wani sha'in za ka ga kamar abin da za a biya ka a nan za ka iya samun ninkin su uku su hudu a kasashen waje. Definitely in ka samu wannan biyan bukatan ka da za ka iya turo mutane da suke nan Najeriya na uwa na gida za ta fi biyan bukata na dai kenan na biyu kuma of recent akwai problem na samun aiki za ka ga mutum ya gama makaranta ya gama house job tashi wato wani shekara ɗaya da muke bayan gama makaranta na training za ka ga mutum ya nysc amma ya samu aiki inda zai ƙara karatu na kwanan cewa ya zama consultant ana samun matsala to sai ka ga wainan lokacin mutum za ka gan shi yaro ne ba shi da iyali so ya fi ganin cewa yana da sauki ya yi rubutu ya rubuta jarabawa ita a kasashen waje suka ga izini ya samu aiki a can. na uku kuma na ƙarshe shine yanayin kayan aikin mu a nan. Wani za ka ga eh, mutum ya yi karatu ga shi a littafi an gaya ma yadda za ka amfani da mashin kaza kaza yadda zai taimaki marasa lafiya amma babu su. babu kayan aiki amma ka ga ka ji kasashen wajen nan yawanci za ga duk irin wani abubuwa akwai ya ga mutum zai aiki da kuma hankalin shi a kwance ya san kuma abin da yake yi idan sa ku zuwa da shi ne abin da yake daidai. Ana da Lawan Musa Tahir likitan yara ne a asibitin Nizami a ke Abuja, Najeriya. Akwai dalilai da dama da ya sa likitoci suke barin kasashen mu su tafi wasu kasashe amma mafi kwari daga cikin dalilan nan shine halin da aikin asibiti ya samu kanshi a kasashen mu babu kayan aiki shi kuma aiki babu kayan aiki gaskiyar magana akwai matukar wahala misali a jahohi za ka je ka tura da babban asibiti amma likita kwaya ɗaya ne wannan ba zai ba shi damar ya yi abin da ya kamata yi ba kusan duk bangarorin nan da duk yanayin rashin lafiyar nan shi kadai shi ya kasa wa ido saboda haka kenan inda zai yiwu za a ce yana aiki ne kowane minti na rayuwar shi wanda kuma tun da shi mutum ne ba zai yiwu a ce ya yi abin da ya kamata ya yi ba sannan yanayin yadda Ah, rashin lafiyan nan marasa lafiya suke zuwa asibiti wani lokacin za ka ga ma'aikata za su tara kuɗi su za su sayo mara lafiya magani saboda babu wani inshora mai kwari ba shi da wata hanya kuma da zai samu wannan kulawa sannan yanayin yadda ake biyan ma'aikatan lafiya a duniya yana daga cikin abin da ya sa ah, wasu sukan fita waje saboda akalla in sun je abin da za a biya su din yana da dan gwabi-gwabi da zai sa rayuwa ta zo da sauki saboda ka waɗannan kaɗan ne daga cikin dalilan da masu fita din suke bayarwa amma mutane da dama inda za su samu a ce akwai isassun kayan aikin nan da kulawa da yanayin aikin to da za ka ga ba sa bukatar su je kasar wani domin su yi aiki To, yanzu bari mu je ta bakin wani likita, Dr. Muhammad Lawal Garba, da shi ma yanzu haka yana zaune a Amurka. To, Dr. Muhammad Lawal Garba. Na wani asibiti kenan ko kuma wani fanni? Ah, so, ina bangaren uh, wani Hospital a Greensboro, kuma ina da clinic ɗina a nan Lada Medical Center. To a dakta da farko ya kake kallon matsalar ficewar likitocin Najeriya da sauran kasashe masu tasowa zuwa kasashen turai da sauran sansan duniya? Wa a hakikanin gaskiya abu ne wanda yake babu wani wanda yake barin Najeriya ko wata ƙasar su ya taho kasashen nan domin yana sanyi amma abu ne wanda yake ya zama kamar kusan dole kusan ya zama kamar wani abu ne wanda mutane suke domin ba su da zaɓi a kai kowa burinsa shine ya kasance cewa yana gida inda zai taimaka mutanensa ya ce maka rayuwar rayuwarsu maimakon yana yi a wata ƙasa to amma abin da ke faruwa za a ga akwai ƙungiya ta likitoci 'yan najeriya misali take a nan ƙasar amurka abin da aka kiyasta muna da likitoci 'yan najeriya a amurka kamar wajen dubu talatin magana da nake gaya maka wannan wayanda suka estimate wanda suka kiyasta to akan wayannan mafi yawan mutane da suke zuwa suna zuwa ne domin na ɗaya tattalin arzikin ƙasa na biyu kuma babu kayan aiki isassu a ƙasa shine a babban matsalar da muke gani kuma ba dan ana so ba kowa yake yin wannan kowa kai magana shi zai ce yana kokarin ya gani inda zai yi wani abu a gida zai so ya je gida ya yi wani abu to a dakta kaman wace irin illa hakan ke haifarwa ga su kasashen da likitocin suke ficewa daga gare su a illa ce babba saboda hakikanin gaskiya za ka ga cewa mafi yawan wanda ka tarar a nan kuma wannan ba ina faɗa domin wani abu ne ba ka ba da na rena ko mutanen da suke a gida mafi yawan wanda muka gani a nan suka fito waje za ka tara ko a can gida kafin su ko a lokacin da da ke makaranta suna daga cikin waɗanda watakila suke gaba gaba a ajujuwar su saboda haka muna kwashe mu ne muna kawo su nan kasashen na turai muna yi musu aiki kuma su dinnan mu kuma mutanen mu a gida mun bar su a haka ka gani kuma wannan kaga ai illa ce ba karama ba shi yasa kuma manyan mu su ma kuma kullum suna hanya fita waje neman maganin wanda da mutanen nan sau da yawa akwai mutanen da suke zuwa wajen mu anan daga wajen sun baro Najeriya sun taho kasar waje wai neman magani amma mu muke ganin su a nan kasar mu yan Najeriya din to ka gani duk wannan abun amma kuɗin da suka kawo din kuma kaga ba Najeriya suka kawo ba asibitocin da muke da su a nan ƙasa su suke samun wannan kuɗaɗen bayan kuma mu 'yan najeriya da muke a nan mu ne masu muke ganin su a nan ƙasa maimakon su maimakon mu gansu a gida inda a ce akwai isassun kayan aikin da muke bayani to kamar tun yaushe kake kai zaune a nan ƙasa amurka yanzu shekara ta ashirin da biyu a nan ƙasa hmm, kamar kana tunanin komawa gida nan gaba to ai kullum cikin tunani muke wata rana Allah ya mai da mu gida mun yi kokarin mu mu ga me za mu iya yi a gida to amma so shin ko kuma ce halin da ake ciki din kullum sai ta barbarewa ake a gida maimakon ka ji zancen abu ya gyaru kullum sai dai mu ji abu ya ƙara taɓarɓarewa. Mm, kamar yadda ka faɗa a baya kuna da wata kungiya da ke ta likitocin najeriya ce a nan amurka kamar kun taɓa wani hoɓasan ganin cewa kun tunkari wannan matsala ta ganin yadda za ku ba hukumomi shawara yadda za a gyara ta. tabbas mun yi abubuwa da yawa domin a wani lokaci ni din nan na shugabanci ƙungiyar nan kuma na taɓa shugabancin ƙungiyar gaba ɗaya ma 'yan najeriya sai zaune a waje wato na da ɗin na tuna mun yi zama har da shugabannin ƙasa har wani wannan ƙoƙari mun yunƙurin buɗe asibiti irin yadda ake wani abu da ake kiran shi polo na india da muka gani da makamantansa a kasar nigeria mun yi wannan ya kokarin cewa a buɗe asibiti wanda ake inda duk ake zuwa waje a yi a yi shi a nigeria to amma sa rai na masu mulki da mahukunta a lokacin nan ya janyo mana tunanin su me za a samu duk da cewa mun samu kasashe nan waje wasu sun ce za su ba kuɗi akwai wanda ce za su zuba kamar rabin kuɗin da za a gina asibitin amma daga nigeria ko gwamnatin nigeria ko wani wani irin wannan duk za a kawo komi da ka sani yadda in ka waje za a samu wannan za a samu wannan test din a nigeria kuma mutanen nan da dama likitoci da dama suka za su ba ta daga nan su je can su je su ga mutane amma abin bai yiwu ba akwai wasu members ɗinmu mu da suka buɗe nasu kamar yanzu a Lagos akwai wanda suka je suka yi wannan kokarin su buɗe inda har suke yin surgery na zuciya misali wato masu in mutum ya samu heart attack da makamantan su duk abubuwa da yawa an yi shi ko a kungiyance ko a mutane daban-daban amma saboda halin yanayi na kasar mu da wasu abubuwa kowa za ka ga ya dawo ya ce to ya je amma ya fuskanci matsala kaza da matsala kaza kuma in ka tumfari wanda za su taimaka maka kowa manyan mu da ka sani babu wanda ke da sha'awar ya taimaka ya ga cewa wannan abin ya sai tunanin shi me zai zai samu a cikin al'amarin. To dakta wani lokaci akan zargi ku likitocin ko kuma wanda ko kware a fannin kiwon lafiya da saka buri da yawa shi sa wasu ku suke kucewa a kasar su tafi kasashen waje. To ai matsala in an ce an ce mana mu hakan ne waɗanda suke a gidan fa in an kare za a gaya musu duk wani wanda yake aiki a kasar nan yanzu na yi maka wannan abu mafi yawan su likitocin in ka ba su dama ka ce to su yi zaɓin nan ko su fice din za su gaya maka za su ce ne domin me kana wajen aiki ni ina na je na ga abokaina wanda muke karatu wanda sun suke mutum likita guda ɗaya yana ganin mutum ɗari a rana amma amma babu da abin ba ya da aiki kayan aikin da zai masa koyi kage idan babu kayan aikin ni nan na dauki mutane mun tafi ba zan faɗi sunan asibitin ba dai da muka je da mun taimakawa asibitin mun ga kayan aikin da sai a wajen wanda muka tafi da su a nan daga nan kasar sun ga kayayyaki misali za ka ga kaya kullum sai an suna da kaya sun kai guda kala guda goma iri daya wanda aka ringa saya ana ta ana saye wanda sai na baya ba ma a yi abin da ake cewa maintaining nasu ba kuma suka ga cewa wannan kaya ba ma wanda za su yi aiki bane a wannan zamanin amma suna nan ana ta siyo su da sunan kwangila ana zuba su a asibitoci mutane da muka je da su daga nan kasar suka ce su wannan aikin ba sun je su taimaka musu ne su dan basu ba su shawara yadda za su ci gaba da taimaka musu lokaci lokaci abin yawa suka ga cewa to ai wannan abin ma da muke ta ina ma za su fara yi su wanda suke a wurin hankalin su ba a kwance ba su wanda kai nan wurin na ma rasa ne za a gaya musu haka na dauko su na dawo da su kuma mun tafi da su a kungiyance ne shekara kamar takwas da sau da ta wuce domin su je su taimaka babban asibiti ne kuma na gwamnati amma ga halin da muka tarar eh, to a irin taka mahangar kana ga ta wace hanya za a iya shawo kan wannan matsala a gaskiyar magana akwai hanya na ɗaya dai tabbas ne ya kasance cewa a samu mu wannan daga kan hukuma ta mai da maganar rashin lafiya muhimmiya ce in ka duba abin da hukumar duniya ta faɗa nazarcin lafiya akwai kashi wani na budget na ƙasa wanda za a tabbatar da shi an saka shi a nan a bangaren lafiya wanda za a gwamnati za ta saka shi ta ware ita na bangaren gwamnati kenan na bangaren wanda ta asociyon da ba na gwamnati ba kuma ya kamata su ma a ba su dole gwamnati ta buɗe musu yanda idan kana son abubuwa bari ba ka misali in kana magana asibiti ba wai kawai ma'aikata ne kaɗai ba in ko kuma ka kayan aiki ka ajiye su ba su kaɗai ba ne ba akwai su agent akwai su magana su oxygen akwai magana abubuwa da ke na kullum da kullum ana amfani da da su wannan bai da wannan ƙarin ruwa da ake mutane na Ivory ka duba yawan mutanen Najeriya guda kamfani ne muke da shi ko hanyoyi ne muke da shi da zaka samu a Najeriya sai ka shigo da shi daga waje akwai abubuwa wanda suke na dandandan wanda suke dole sai gwamnati ta tsaya ta ce to akwai abin da ake cewa enabling environment su wayannan ma'aikatan asibiti ya kasance cewa ba wai kawai zancen albashi ba kayan aiki da ido na kwanan nan naje Najeriya na gani karamin abu na oxygen wannan ya zama ya zama misali a babban asibiti wanda yake kaga kamata a ce kowane asibiti suna iya yin asibiti na kansu in son so ne to amma ma'ana abin da ke nufi dole sai an yi concentrating kamar yadda kaga mutane suna zuwa irin su masar da sauransu ba su kai mu arziki ba me egypt me nigeria amma za ka ga mutanen mu muna kashe miliyoyin kuɗi ana tafiya manyan mu su tsaya a cikin gida su zabi kowane zuwan a samu wani asibiti a ce to mu za mu taimaka kuɗin da suke kaiwa waje treatment a sako shi a cikin wannan asibitin a gyara wannan wurin kayan aiki na ba tsada ne da su wasu ma za mu iya yin su a nigeria amma saboda babu wannan kulawar da aka yi ta wannan bangaren shi yasa za a ga cewa yanzu ciwon kai ya samu mutum in mai kuɗi da zai gare ya tafi wata kasa ya je neman magani saboda bai san me bai tarar ba na biyu kuma tuni cewa su hukuma kamar a tabbatar cewa mu likitoci yan uwanmu da sauran ma'aikata ma'aikata akwai standard idan ka idan ka idan ka yi wani abu laifi to akwai hukuma a yanzu ku mutum ko laifi mutum ya mutu a asibiti ba mai zuwa ya maka wani sai a ce kawai kenan wannan yin Allah ne to dalilin haka ya sa gaskiya akwai sakaci na ma'aikatan lafiya ni kaina ya shafe ni na ga irin wannan sai akwai sakaci saboda ka sun ko ko ko da kai sakaci wani abu ya samu mara lafiya ba abin da za a yi maka to kaga wannan su yasa mu a kasashe irin wannan dole ka da abin da za ka yi za ka tsaya kai shi fi sabilillah za ka tsaya kai wannan kuma ba baka fi sabilillah za ka dan tsoron me zai biyo baya idan baka yi daidai ba to kaga ta wannan bangaren an samu aiki ya tsaya daidai to wannan bangaren kana da kayan aikin ba ta da excuse da zaka ce ai abin da sa baka daidai don babu kayan aiki to madalla in tattauna mahmud lalo kenan da dr muhammad lawal garba eh, mm-hmm. to wannan abun yana da al'ajabi sosai hafiz da zara'u mm, ya kuke kallo kin ga yadda dai su likitocin suka ba da cewa irin matsalolin da suke fuskanta mm-hmm. a gida na rashin kayan aiki da kuma sannan rashin albashi mai kyau Mm. to amma dai ban san me yasa ba dai duk da haka to amma ni hafiz abin da nake kallo a nan shine mm. ita gwamnatin kasashen mana na afirka kamar najeriya din da niger ba su lura da irin wa'annan abubuwan ne ba su zama su yi magana da likitocin su juyi abubuwan da suke bukata domin tabbatar musu da bukatansu domin mun fi bukatansu akan kasashen waje gaskiya tun da nan kinga suna da su da yawa sosai to amma kuma dai gwamnati tana iya kokarinta amma dai duk da haka ana bukatar ta kara hoɓasa kamar kudurin majalisar ɗinkin duniya da ake so kowace ƙasa ta kai wani ina mm, jin sai dai wani sati za mu ci gaba da wannan mm, maudu'in mu ji ta bakin gwamnati su wannan yunkuri suke wani kokari suke wajen dakatar da irin wannan al'amari mm. to lokaci ya yi hali shi a madadin hafiz baballe zara aminu fage daula salim nake cewa mu